الله وسلم على Gracias. هذا Gracias. que ko

sai yana yi? ba yi وتعالى الحسين الله يسلمك الرحمة أبناء المسلمين وأولاد الدولة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف الله يا أمين يا أمين نسوق بك وأحبك في الجنة كريمك ومسيحك فيما ترى في كتاب saboda ya tabbatar da duk mutane da abin da yake so sai na fara tsira ko da jama'a idan aka je da kima ko wani كان بيتي دي ما تستطيع بطريقة الحكومة تستطيع كان يفكر بابرسا أنت يا مكورة بابرسا يا بابرسا والله أنت يا مكورة بابرسا يا بابرسا kemudian terus istimewa bersih di luar itu, agama ada dia akan dapat apa ini. Cukup aja bukan ini, cukup jadi dia kalau ini di rumah jam, apa orang dia mentor, apa dia ada orang sih dia orang mentor. Cukup mana juga dia mau ada orang sih kau ini. Dia nak buat itu macam apa? Sesudah mau mengatakan atau kerja kerja yang dari bukan ada ini kalau berbeda. yana gani ya ce ce su da ta ce ba ma a yi kada ce na sirriya mu abin da ya sa na ma barka da ni yana yi na da za ki yi na da ya musiba babbar da suka ba abdarka ta ce kawai da yanzu suka ta ce wallahi ko kan ba da ne ne mu da yanzu suka da ta ya sauka ni kuma na hau ya da ni ko ba a ƙara ta sai aka ba ba ba da nuna na haisha ba inda ba ba a zuci da za a tsaya a duba a gaba da kuma da sai ana da wani abu da aka hango inuwa da alamar da ta yi na ruwa sai sai suna dukuwa inda ba ba ta yi a wani ne da ya iya wanda suke wani da suka hango na na haisha ne da ruwa to farkon wanda ya fara ya cewa ga shi ga shi ne abdullahi abdullahi يجب أولا يجب إذن الفريق وفي بعض الأعلى يجب يجب الفريق ولكن في المجال لا يجب أولا يجب الحياة ولو من الحلال أفضل من الفريق والفريق

ya, dengan mata amma dai da suke ta kawai da kuma suka bari da kuma idan Allah ya yi ta da wannan magana har da hudu da ranar da Allah a zama fasika ta da ƙarshe kuma na iya ra'ayin da ya faɗa a matsayin sanar mumini tafiye mai gaskiya dan na na yi ta ce zai koya ra'ayin ta ba ya a kawo da na ta ce Allah ku yi kuma yana ƙara nuna darajar da na abinci da ayyana yi wata da Allah ke kiyaye shi wannan darajar yana nuna darajar

waye ne zai kuɗi game da abin da shafi sha'anin mulki wanda cutarwar da har kafin zuwa ga iyali waɗanda su ne na magana ba wai ana rufin layin mun magana ba layin kamar yadda kuma ya kasa maka ne za ka ji shi kuma ce jama'a in zama yi kada a zarga

ɗan hau suna kabila hau bujira da za ta ce a yi ba ina cikin nazarar ko za mu kauce zariya sai ko wani tashi idan saboda ya kwanta ya nazarar su dama ana da shi ga wata da zafi ne sai shi aka zuwa tashin tashi na shi tashi ka hau da zarar yau da ya yi da ya zama magana inda ya yi da وأنا مثلا أن نظرت ما يدعم يأتي بسرعة القرآن التي هذا أجل من ذلك يدخل ما يدخل عليه في ثم عليه كما يقول لا تسلم عليه من الله وألا فمن بيان يا عائشة إن كنت تجد أو تأتي ولكن ثم يجاب ويجب أن لا يجاب إذا هو الاتباع تفكر أن الذي تقع كل في دولة الشيخ في سلسلة المنازل التي أتي أرسل الأباك أخوة على أمدار إلى أرسل التي أرسل ما يرسل سلسلة الأمور ما يرسل التي أتي رسول الله سلسلة التي أرسل كيف كيف أن قبولي وأن تجدته يبدو idan na gaya ku cewa ban yi abin da kuke zargi na ba za ka yi ruwa da ruwa na haka wata da rana idan kuma na ce muku na yi wanda Allah ya san cewa bai yi ba sai kuma ku kanta tare ku yarda da abin da bai yi ba na ce muku na yi ke san ke ba. Ina da ya zama yadda zan ce a na da in ba a kawai na da ta ce wannan mutum ba wai da ta mutum da ta ya ko da ya ce ba kawai da a cewa da yanayi aikaciya ne a yi alisa ne kuma da yanayi ba ba هذا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ذاك أتاتي لهم عذاب أليم في الدنيا ذاك عذاب الذي لا تبدأ عليه في الدنيا الذين يجدون أن تكدر بيد المواعيد وهو كذا المواعيد إلا الشهادة يا رب يد المواعيد إذا ما جبت هذا يرحي لا تبكى أن يعقود بإنسي أحرش البقى السبيع والرجوع والرجوع لدعموا وعلى الدنيا والآخرة Allah bai yi yawon sai yawon da ke da wani a kan da zai kuma zama da wani. Mutum da ya zama wannan magana a gane ba. To wata ne na da yanzu sai haɓan, tsarazan, masu gautu ne da ne. Wato sai ko wanda din da kuma da rawafi. Haɓan, tsarazan, kalimar kama. Wato na yare da kuma wani da bukatu suka yi haɓan mutane a kai. جمهوري ما كان يقع بين تبقى من الذي كله ممكن هذا قول تكون هذا قوة الإنسان وقوة الإنسان بعد الخبر وقوة الإنسان كأينا وتدل المعنى والثلاثة لموته ثلاثة بيتابع أي بيع فالرباط المادية أيضا معقول معقول من الفضان لأنك اسم أصل صفة هي كأس الفضان بالأوزان الذي تدخل الرباط الأرضي أما في قرباننا تأتي المشبعة الرباط في الرباط في الرباط ba su da su da yi barci wato duk wani abu da za a riya abinci wanda zai kawo shakka ce ba za a zarge to za su da za a wanda asali zanna shi ne a yi kokon zuwa haka ne ba a bai kamar yadda ya zo da ne da alaƙa a nan sarfa ko da yau a annani ka jirgin wa Allah ya sirri da ba a tsari كذبت يومك قلت بعدل المرء يرضى وأغنى أجيب من حيث ذلك الأذان وأنا أجيب أن لنا بها الآن مثل حديث سليم الناس جملا ومنصرا نبي الهدى والمخ والمخ في طوائف عقيلة الحديث بنت أبي بن كرام المسائل مسجد بن غالب وأسبابة قد صين الله قيمها وسخرها بوجود الوجود الوظائف فإن كنت ما تزيد عني قلت فلأن إن كنت ما تزيد عني قلت أقول أني وهذا لكن مما فلو فلو فأكثر فيه إلي أنامل har zuwa da ƙarshe wanda kuma ta ji daɗi Allah ya kare da a musamman mai وليغفر للإسلام حرة من المحسنات غير ذلك العظيم وأنا نعم يا خمس في موت الله وما لدينا أنا أتقى فأشهد أن لا إله إلا الله وأنا أن ومن مفاتيحها أن الله سبحانه بالطيب ووعدها المغفرة والرزق الكريم أولئك تضرعون من حال يقولون له صدق الرسول ويؤمن وأخبر سبحانه أن ما نزل فيها من الرزق خيرا لها وأن يبقى سوى أبو جعفر قال أن هذه أمر كان يدعى إليها من أن لم يدع خيرا لها يا من الله والشر المكروه بل هو خير المكروه يقوى ولم يكن ذلك الذي قيل فيها لها ليس ما شر عليها ولا عاتبا لها يكون اظن لا عين الحكومه ولا عين ولا كاتبا بشان عقوم لتركوا شان تراه بل نفعها الله بذلك فما كان يحصل واعلى ادائها ان لها اوسع بدلها واعظم شان وقال لها ذكرا ولم يرد نفسه كذا بل امر لا يجوز خلافا فيه ذكر وقيل كل ذكر لك معنى الشرف الذكر برضوان معنى توكلا كذا وكيف يرد معنى الرسول جيوا قالوا من بعد هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سجينا فتى يقول لنا بين اهل الاصل والجماعه كانوا تأديب عن الغداء وقوة الاسبوع الجماعة فيها البيان عن منطقة ما أدل ومن بعد بعدما بعدما وتأمل هذا التشريع ولد ومن جمع ومن وعنده آه، بعد التشريع أن الإجرام لجرم ما الناجي الناشئة عن فرق دوابيها عندنا الله وتنزيل مرة بعد المسيح ألا يدخل إليها أنا فمن كان تدريب أقول لك أن كان تدريب كان تدريب كان تدريب كان تدريب وقال لي الذي كان تدريب درجة على هذه ما كانت تتبعي إن بعض الدين عن هذه أعمال التبعي أو أن تتنسي وكذلك كان تتبعي كان أي مدينة في عقائد يتكلمون كان أحسن من أن يتكلم الله فيه بوحي بوحي موسى ليه بسمى فيها أن أتذكر وحي من القرآن حتى هذا الأحد ولكن بلاء ولا ولكن في أطريقنا فأنا يتذكر به أن أن يرى أن يرى ba da arziki ne auta kaddara ma ya wata da yana jin azumi auta a rai ko ya wata da wa kama da yadda aure da ta ko ya tashi ya mun da yadda dare ya gudu wa ma a rai shi kun shiru na ahwal in Allah ya sa wata yanayi ya bayyana a gare shi wani ba ba abu da da ko ana cikin rubuci Allah ya samar shi ko aka yi kokara ya fito bai kone ba ولا وضوء بدون بأهل الكتاب الكرام kan su ne da suna ganin su a aiki jiya na kuma da a cikin shi a wata da su ne da kan su ke ba da labari ubangiji da zai na da ba amma dai a wani kokari da aka yi kuma sai dai wasu abubuwa suka faru ba ne ne a yi da na sai kuma da ta fahimci a kan ke kan da ba kawai saboda an yi kuma da ake kowa da ka daga da kake na hali amma ita ba ta dauka cewa sai ne wanda aka yi bara sai da wani da an yi shi أحسن أن أن ينزل علي وينزل في وحي مثل أمر الدين. Firman yang saya sampaikan ومن الله يجب أمامنا إلا الأول كعفة مرفوض لأجل والمكافضات سواء أي مكان تنظر إلى والمناظرات وابن الاسلام مناظرات ذلك زوج الشهوات في من الشهوات لله الحمار ليتداويا يكوي يكتب على ذلك الفرق ويحيط عن حرام الله انا ماني ما قدرت حرام الله كنت والمكتب الثالث الثاني أما إذا كان ذا أجزاء من الإنسان فإنه يعلم ya ji da su a ga amma a gare shi farko a da ta fara fa'idantuwa da shi ba shi ne maka Allah wa ta zo yin su ala nan da kira su amma ya zama da shi da su da da ke kuma wata abin da ke ba ta mutunci wata abin da ke girma su wata abin da rubu wato abin da ta kafa su ko kuma abin da ɗaukaka su da su ana mutunta fa yi tabbata ko ya zuwa da haka da shafa ويكبر ترى أحسابهم أما ويسلسلة وأكثر التكاثة عليها وتلواتها وأنهم من الله المكان التي يرتجل له أما من الذي وسلسلة فقيد أن لا تشفي يمكن يعني إضرار ما يحكم لأجل هاتفه لأنه مبرمة ممن تلقته إن ونيا نور الله في الكومنت أي أن لا قد أكثر من المغرب في الحال الإنسان ويجب خير من من أساء الأجر عليه من غير الحال وقد أكثر كلمة عند أن لا فيه والبر هنا غيره بكل جيجة ومن غير الحال بعد أن لا تلك الثروة الروسية وأن الإساءة عليه ذنب سنة تبرأ خطأ في الماضي ولا يكفيه شيء إلا إذا ولو كان هذا من وراء آه، من وراء البايد لحال ولكن من وراء التكلم إلى آخر ما ذكر إن شاء الله بذاته وأنا كل